Assalamu alaikum warahmatullah wabarakatuh. Barkanmu da safiya membobinmu na 5 Arewa rashin jihar Bauchi. Mai magana Habibu S. Musa, volunteer Chairman 5 Arewa rashin jihar Bauchi. Wato, dan karin haske da nake so in yi dangane da batun idea da kake magana ko tambaya tun bayan ran bakwai ga watan wannan watan goma nan da muke ciki da aka yi ama ni ina cikin mutanen da tun daga wannan ranar nake cewa jama'a da zan iya soke batun idea din da na riga da na yi in deleting in fasa gaba daya to ni da zan iya yin haka din sannan kuma here and there but ban taba fitowa in yi voice don in yi wata magana a kai ba amma kai tsaye a individual mutane da yawa waɗanda suka san mun yi magana nan da su in sun saurari wannan voice din za su tabbatar da cewa eh hakan ya faru tsakanina da su kan cewa ni batun idea na sidra in an yi dace hala a samu kaso goma cikin ɗari na 'yan najeriya kai ba lallai goma goma na ce najeriya bot kudu da arewa wanda za su iya cin kuɗin project ɗin idea Eh, na na project din sidra gaskiya dalili na guda ɗaya ne shine bayanan da aljafri ko aljifairi ya faɗa a wannan ama kamar yadda na cikin hikimar turo muku wannan voice da na yi cikin group din nan don ya zama matashiya wa damar da zan iya yin wannan voice ɗin wallahi da mutane za su ɗauki shawari na sanin cewa ba da mu iya cika conditions da zai ba da dama wato sharuɗa da tsare-tsaren da zai ba da dama har mu ci kuɗin project ɗin sidra ba wato ɓangaren idea da mun kwantar da hankalinmu mun rabu da rigimar batun idea idea ɗin nan domin gaskiyar magana kamar yadda na faɗi ban ga alamun da za a iya cewa kaso goma mai kyau cikin ɗari na 'yan najeriya za su iya samun wannan kuɗin ba conditions ɗin kuwa da na fahimta cikin kalaman aljafairi shine inda ya tabbatar da cewa project fa dole sai ya goyon series kafin nan a bata kuɗin kuma kuɗin ma kamar yadda kuka sani yadda ya tabbatar a voice ɗin ko a wancan ama ɗin shine ba fa haka kawai bane fa sai through voting ba fa kai za a ɗauki kuɗin ɗungurungun dala miliyan goma ko dala miliyan biyu ko uku da ka cika a danƙa maka a hannunka ba na hannun kotun za su yi amfani da smart contract ɗin da ya tabbatar da su samar through wannan smart contract ɗin idan project ɗin ku yi scaling to shine za a ba ku dama a wannan wurin <clears throat> ku rika yin voting voting kamar yadda na iya tabbatar duk wanda fa a cikin tim ɗinka ya fi ƙarfin yawan voting to shine za a sake kuɗi ta hannunsa ba wai kai ceo na project ɗin da ka zo ka rubuta idea kai submitting ba so yadda mutanen mu suke lissafi da tunani har kawai za a ɗauki kuɗin sidra a ba su dala dubu goma su je su sha gararin gaban su abun ba haka bane ainihin hikimar su masu kotun na project ɗin sidra suna son su samar da wato kamar ecosystem utilities irin wanda pi suke ta kirkira suke ta kirkira kasuwar pi chain mall kasuwar kaza kasuwar kaza to under wannan project idea din su ma a ƙarƙashinta za su empowering ɗin project ɗinka su bata kuɗi idan ta cika dukkan sharuɗar da za a ɗau kuɗin a bata sai a riƙa bin ku kuma kuɗin ba a dunkule za a ebe a baku ba step by step ɗin can da kuka gani sun sa muku kafin wajen tim ɗinka akwai step ɗin da za a ce daidai gurbi kaza zai ja dala kaza daidai gurbi kaza zai ja dala kaza kuma gurbi kaza ko mataki kaza din zai ɗauki tsawon kwanaki kaza wani su ma sati biyu da kwana kaza da awa kaza ya kamata ku gama wannan step din to in har kun yi lafiya lafiya kai da tim ɗinka to wannan matakin za ku iya samun adadin wannan kuɗin shi ma wannan kuɗin na wannan daidai step ɗin ba fa za a ɗauka a baka kai ceo project ɗin ba sai through wannan smart contract ɗin da za a yi voting tim ɗinka wanda ya fi zuwa da vote mafi yawa to through shi za a sake wannan kuɗin kafin ku zo ku gididdiba wannan kuɗin wajen aiwatar da shi wannan project ɗinku so wallahi a daidai wannan gabar abinda nake so in haska mana na ƙarshe wanda shine kundum da ya sa na tabbatar da project ɗin sidra in fa idea samun kuɗinta sai mai tsananin rabo da ƙarfin tawaga shi zai same ta gabar ita ce batun samar da technical team ɗinka an ce maka kana da tim ɗin mutum biyar ko shida ko bakwai ko fin haka wani ma da ka ga tim ɗin mutum sha takwas malamin makaranta ne alal misali a yi ɓangaren project ɗinka akan education ne ka zaɓi wani ɓangare kake so ka yi akan ɓangaren education ɗin wani za ga an bashi kamar na matana an ba ta tim ɗin mutum sha takwas ciki akwai malamai guda goma so wallahi ka tabbata technical team technical team na project eh, na na na na team na na project din su da su tantance wa'innan mutane goma da kace su ne za ka ɗauka malamai tantance su da za a yi kuwa a yadda duk muka sani a sauran project in za a tantance technical team ɗinka kamar idan za ka samar da mutane a team ɗinka na na pi da kake gina kamar kasuwar blockchain to ko team na pi suna da hakkin wa'annan mutanen su tabbatar da duk abin da ce suna da shi na kwarewa sun gani sun shaida kafin nan su ba ku dama ku ci gaba da gina project ɗin saboda kar ku yi wasa da lokaci kar ku yi wasa da hankalin jama'a a zo kuma kullum abubuwa suna kwangaba kwan baya project ɗinsu ya zamo jirgin dan karo to wannan ya sa idan an zo an ce malaman ka goma ne to sai ka samo malaman nan guda goma da satifiket ɗinsu kuma an intabiyun ɗinsu an tabbatar da fi ba su da wani ƙura za su iya yin aikin da in an ba da kuɗin da za ka gudanar da makarantar makarantar za ta tafi akan tsarin project ɗin sidra don ta zamto wata dama da kafa da sidra kudinta zai ci gaba da wanzuwa a duniya kuma ya zamo ƙarin karfi da karbuwa a idon jama'a su wannan makarantar taka wannan na yi magana iya malamai sai kuma a dawo injiniya da aka tsara maka kowa a tim ɗinsa an ware masa tim ɗinsa kowa da rol da aikin da zai yi to wa'innan mutanen fa kowa ya ka gabato da shi a tim ɗinka in ka gabatar da shi technical team na project din sidra su da su bincika su tabbatar da wa'annan mutanen da ka kawo musu ba rubutu ba ne kawai da gaske suna nan eh suna nan shaidar kwarewar su tana nan sai sun gabatar da wannan shaidar kwarewar eh shaidar kwarewar tana nan ga ta an ganta sai kuma an tantance su an tabbatar da sun san wannan satifiket din da suka gabatar din koko dai kawai sun mallake ta ne na jabu don kawai a ci kuɗi so wallahi waɗannan series ɗin da za a bi su aka saba bi a kowane project na online da na sani in dai har project legit ne na gaske kuma a ƙarƙashin wata kamfani za ka yi wannan kamfanin ba su taɓa sauraron ka ba in ka ce musu za ka aiki da mutum goma sai ka kawo musu mutane goma nan kowa sai ka gabatar da kwarewarsa kwarewarsa nan sai ya gabatar da takardun shaidar kwarewar sai kuma ya gabatar da tsari da bayanin yadda ya san yake da experience akan wannan kwarewar tashi an tabbata eh da gaske ne kafin nan a ba ku dama ku ci gaba da gudanarwa sai kuma a zo batun lokacin da duk za a sake muku kuɗi na kowace gaba shi ma sai a rika bin ku daki daki wa ya fi karfin votin a cikin ku shi za a sake kuɗi so don allah cikin wannan hayaniyar gaba ɗaya ɗan najeriya ɗan arewa ka zo ka ce za ka yi noman shinkafa da wake an sa maka tim ɗin mutum bakwai a ciki an ce maka kana neman eh, eh, consultant ko specialist wane a bangaren noma bangaren marketing bangaren kaza kaza haka aka jero maka su daki daki kowa da aka faɗi ƙarfin ƙwarewarsa a tim ɗinka to ana son ka kawo musu wannan mutumin da satifiket ɗinsa kuma a tantance shi a tabbatar ya santa Shi ne tim ɗinka za ta zauna da gindinta sai ku ci gaba da chatin sannan kuma a zo ran da idan gabar da ake bukata ku cimma ya kammala shi ma sai a votin through wanda ya fi yawan votin shi ne za a sake muku kuɗi ta ƙarƙashin smart contract ɗin da aljifairi ya tabbatar da cewa yanzu suna aikin gina wannan smart contract ɗin to gaya min yadda za a yi a yadda muke talakokin nan a najeriya akan dala dubu goma da bai wuce miliyan goma ba ina za ka je ka samu wani ƙwararre injiniya akan harkar abin da ya shafi noman zamani da satifiket ɗinsa ya zo ya ce wai za yi zai da idea ɗinka sannan kuma ka je ka samu ƙwararre akan ɓangaren eh, marketing da ya shafi wannan harkar kayan gonan shi ma ka zo da shi chief accountant accountant ne ka ebo shi shi ma da certificate dinsa da kwarewarsa ya zo shi ya interview kuma duk za ka yi wannan abin kai ba ɗan gidan kowa ba banka ba kowa ba iyaye gaba ɗaya ba kowa ba a cikin jiha ko a cikin garin da kake ba a san ka ba ba a san kowa ba ina za ka je ka samo su su yadda su zo su ba da lokacinsu su ba da certificate ɗinsu a duba su a yanar gizo sannan su ba da damammakinsu duk dan kawai kawai ku zo ku a rika kasafta muku wani 'yan kuɗi da bai wuce dala miliyan goma ba da bai wuce dala dubu goma ba kwatankwacin miliyan goma da dan wani abu a yau da naira take ƙara yin ƙasa dala na ƙara sama wannan abu mu sake tunani mu daina wahalar da kanmu mu daina wahalar da kanmu mu yi abin da muka san za mu iya yadda mutane suka ƙi yadda su je su yi yunkurin nuna za su gina wani project a ƙarƙashin pie saboda sun san ba za su iya cika sharuɗan ba wallahi kar mu yi kallon kitsewa rogo a project ɗin sadara mu ɗauka wai blues da mu ci kawai saboda an ce ka rubuta eh, ai ya taimaka maka a tsara ka yi shi kenan kana ga za ka ci bagas wallahi ba za ta yiwu ba idan baka cika duk wa'incan sharuɗan ba ba za ka samu ba kuma ga? da muguwar rawa ban makin tashi kar a zo lokacin da mutum ya ƙwallafa rai zai ci kuɗin idea sai ba a bashi fa ya fara harbin iska yana zage-zage yana an yaudare su to kai ne ka yaudari kanka to mun ka ki tsaya ka fahimci jawaban shi CEO na project ɗin ka kika tsaya ka nazarci yaya ake gina project a ƙarƙashin project a tsarin tafiyar duniyar intanet ka kika tsaya ka tuntubi masana ko waɗanda suka ɗan fika ido a kan harkar ka gina tunaninka ka gina son zuciyarka ka gamsu da tunaninka ka yarda da cewa kai abin da ka sani shine daidai ka gina a kai to wallahi idan ka zo baka samu kuɗin project ɗin idea na sidra ba kar kai kuka da tim ɗin sidra kar kai kuka da su kar kai kuka da kowa kai kuka da kanka domin baka cika sharuɗan ba ba zai yiwu kuma ka samu wannan kuɗin ba kuma ba kuɗi ne da zai zo cikin sauƙi ba sai ka yi kamar za ka yi sai ka zamo kamar mai yi da gasken gaske kafin nan don haka ina ƙara ƙarfafa mutanenmu cikin waɗannan boys da muke yi babban burinmu ko kuma bayanai da muke shine ga wanda allah ya sa ya san yana da capacity da zai iya nemo irin waɗannan mutanen da ke cikin tim ɗinsa su zama ready su zo su yi partnerin da shi a ƙarƙashin idea ɗinsa lallai sai ya shirya tun da wuri da an zo wancan lokacin zai gabatar da su daga nan kuma sai su ci gaba da fafatawa tsakaninsu da technical team na sidra har in allah ya sa suka gama cika sharuɗan sai a sake maka iya kuɗin da aka aprobe shi ma mataki-mataki kuma ta hannun wanda ya fi yawan voting lallai mu san da haka mu kuma sa wannan a zuciyarmu mu kuma yi yunkuri akan hakan amma kar mu cika fom mu nemi wuri mu zauna mu zauna muna ta jiran muna yaudaran kanmu wai za mu karbi kuɗi da muka cika idea na project ɗin sidra ba haka take ba ba haka maganar yake ba allah ya sa mun gane